bi ya daga cikin 'yan tariƙa su ne suke aiki da carbi a wannan zamanin saboda suna son suna yawan zikiri da yawan yin wurdai da sunan cewa wannan abun wasu daga cikin malaman salafiyya da suka halatta irin su malam isa ibrahim fantami irin su sani rijal lemo irin su ah, malam abbas jega to nan su ma sun shinshin dariƙa ne to duk wanda ka je ya faɗi wannan abin bai san ma littattafan salafiya ba bai san littattafan wahabiya ba bai san littattafan da ke cikin gidansu ba karancin ilimi da karancin bincike yasa yake faɗin wannan magana amma idan ba haka ba malamai daga cikin malaman salafiya wanda muka tattaro littattafansu sun tabbatar da cewa yin aiki da calbi ya daga cikin maganan sunna kamar maganan ibn taymiya shi ya tafi cewa yin aiki da salbi aiki ne daga sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan ya tabbatar da shi a cikin hadisi ibn taymiya kenan sannan daga cikin almajiransu sun tafi akan cewa lallai aiki da talbi ba ana maganan sunna ko bid'a ko wani ba a'a malamai magabata dukkanin sun tafi akai to idan zamu mu ɗauko misali zamu mu fara buga misali mu ɗauko malami na farko kamar yadda na faɗa wanda malamin duk wani basalafe da yake a yau babu wanda ya kai sa alkhairi da amfanar da salafiya da izala da wahabiya kaman Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin wanda ana taimake Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin mufti ne a cikin wahabiya mufti ne an tambaye sa menene hukuncin yin aiki da calbi mufti ne a wahabiya marja'i ne na ilimi a wahabiya kamar yadda a nan kasan ake maganan Ahmad Gumi to wato me sunan shi Dr. Abubakar Gumi shi wannan yana kusan gaba da shi yana gaba da shi a fahimta Muhammad bin Salih al-Usaimin mufti ne wanda in ya faɗi magana marja'i ne a cikin wahabiyya marja'i ne a cikin ƙasar Madina da garin Makka wa dukkanin wahabiyar duniya sun san waye Muhammad bin Salih al-Usaimin to menene fahimtar sa kan talbi shin shi ma dan bid'a ne ga abin da shi ma ke faɗi idan ka ɗauko fatawa wa aqwal wa sharh wa tafsir a sheikh muhammad bin salih al uthaymin an tambaye shi akan hukuncin talbi su'al hal at-tasbih bil misbahah bid'a wa kama yaquluna bi annaha bid'atun hasana wa hal fil islami al-islam bid'atun hasana an tambaye shi shin wato aiki da tasbih shin bid'a ne mai kyau ko kuma yana da asali a cikin addinin musulunci kamar yadda wasu suna ce bid'a ne shin bid'a ne wasu kuma da aka ce musu aiki da talbi bid'a ne amma mai kyau shin akwai bid'a mai kyau a cikin musulunci to bari ku ji amsan da ya bayar ya yace amsa at-tasbihu bil Kulu, la naqulu innaha bid'a mu ba za mu taba cewa yin aiki da talbi ba ne. wannan yana buga kafa kusa ne ma wanda suke da'awar su daktoti ne a Najeriya suna ce sun je su garin Madina sun je su garin Makka sun koyi karatu to idan garin Madina ka je ko garin Makka koyi karatu to mu ga karatun ya iso mu fito da naka karatun wanda ba wannan bane sai mu gane cewa a can ka karanto in dai ba ka je ne kai sharholi a cikin garin Madina ba ko kuma ka je ne ka dinga kalle-kalle ka dawo yanzu kuma ilimin ya kwace mu da muke nan mun karanta maka abin da aka rubuta a can abin da yake yake cewa la na innaha bid'a ba za mu ce calbi bid'a bane wannan marja'i ne a salafiya. marja'i ne a Ya ce babu inda za a yi a ce calbi bid'a ne لأن التسبيح بالنسبة لا يقصد ta التعبد sai ya kawo nashi shi kuma dalilin ai aiki da tasbi ba a nufin yin bautan Allah ne inna ma yuksad bihi al'adat abin da ake nufi da shi shine dabtul adad yukasad bihi dabtul adad ana nufin a kiyaye adadin da mutum yake yi ne wa huwa wasilatun wa laysa bi ghaya kuma talbi wasila ne na yin ibada ba gayar ibada bane wannan dalili yasa ce ba yanda za a yi basalafi ya kalli calbi ya ce masa bid'a ne dai in wannan basalafin jahili ne wannan babu yadda za a yi ba wahabi ya kalli calbi ya ce calbi bid'a ne sai dai wannan wahabi mai karancin karatu ne babu yadda za a yi mutum ya kalli calbi ya ce talbi aiki da shi bid'a ne sai dai in wannan mutumin kangararre ne wanda bai zauna ya fahimci maganganun malamansa ba in ji shi wannan gashi ya karanto mata talbi ba ce mata bid'a ba ka kara gaba na cewa fa ala hadha la naqulu innahu bid'a mu fa akan wannan ba za mu taba cikin talbi bid'a ba walakin nana na kulu inna tasbiha bil asabi afdal amma muna fahimtar cewa yin aiki da calbi da yatsa ya fi in ji malamin su لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم دومين النبي يا أمرني يا تي أيد ياسو إيقتن بالأنامل فإنهن مستندقات wa mas'ulatin Ya ce a yi amfani da yatsu to wannan faɗin manzon Allah da takririn manzon Allah to mun fifita yi da yatsu akan yi da talbi wannan malami na farko kenan daga cikin gimagiman malamai na wahabiya idan ka ce baka yarda ba mu yan bid'a ne mun ja talbi mun zama yan bid'a to menene hukuncin Sheikh saleh ibn Uthaymeen wanda kullum muna jin kuna kama sunansa a tafsiri sunansa a fatawa na musulunci shi gashi ya halatta talbi idan muka je gaba idan ka ɗauko littafin nan nashi nurun aladdar fatawa nurun aladdar wanda idan mutum ya je kitabul afkar hatta muryarsa na so in saka muryarsa amma yanzu ba karatun saka murya bane karatun daddala dalili ne har muryarsa zaka samu yana magana akan halaccin carbi yana magana akan hukuncin calbi me ya faɗa a cikin kitabul azkar mujallad na biyu shafi na 24 a cikin fatawan nur al-darb wasu ya sheikh ibn uthaymin ma hukumu subha an tambaye shi menene hukuncin calbi fil islami a musulunci ma a zikirar adilla muna son abinda zaka gaya mana kai shehin nan ka ba mu dalilai wanda za su gamsar da mu cewa wannan maganan ba maganan ka bane fatawar malaman musulunci ne ana tambayan shi Sheikh Salih bin Su'aimin ne ya faɗa fi ikradil ahadisi wa jazakumullahu anna khaira muna san ku gaya mana Allah ya saka muku da alkhairi abin da ya fara faɗi shine yake cewa aljawabu amsa as-subhatu yurid biha sa'il al-kharaj allati tunzamu fi silkin bi adadin muayyanin idan an ce salbi ana nufi mai tambaya in ya ci yana nufin shine wasu kwaya ne wanda ake naɗe su a cikin tsari na lelo ko wani al'amari na igiya a ɗaɗɗaure shi a jera adadinsa domin ana yin amfani da shi da adadin da an san adadin guda kaza ne يحسب الإنسان ما يقوله من ذكر وتسبيح zalik, wanda wanda mutum insan mutum يحسب zai na kidayawa zai na kidayawa abin da yake faɗi na zikiri da tasbihi da azkar da makamantansu in ji shi wannan malamin wa hadha ja'izatun la ba'sa biha wannan ya halatta ayi babu laifi a cikin aiki da kayan talbi walakin bi sai dai muna da sharadi in ji wannan malamin me sharɗin su da kawo ya ce kar ya zama an yi dardiya kar a yi dan ai kama da in bid'a sannan kuma yi da hannu yafi wannan shi sharɗin sa guda uku da kawo amma dai mahallin shahid ya tafi akan cewa talbiya halacci ne duk da wannan malamin bawahabi ne ya tafi akan cewa yin aiki da talbi aiki ne wanda ke ja'izi kuma ya kawo dalilin sa akan cewa lallai wannan maganan wannan maganan ja'izi ne ya halatta shi idan muka dauka ba iya wannan malamin bane malam salih ibn Uthaymeen ya tafi akan haka haka za mu ƙara malami na biyu shine idan ka ɗauka a sheikh jibrin wanda ya kawo a cikin fatawa nasa fatawa na dubu biyu da sittin da uku sannan idan ka ƙara gaba malami na uku za mu ɗauko bin bas a cikin fatawa ulama ibaladil haram rakma na ɗari 989 shi ma ya tabbatar da cewa fatawa akan aiki da talbi ja'izi ne wannan shine malami uku a cikin malaman salafiya malaman wa'annan wahabiyawan mu na Najeriya duk sun tafi akan cewa yin aiki da talbi ba a bane idan muka kara gaba fatawar lajnar da'ima haɗin kan gwiwar malaman da suke da fatawa a cikin wahabiya ga baki ɗaya sun tabbatar da cewa aiki da talbi ya halatta ta ina ne za mu ɗauko mu ɗauko fatawar lajinar da'ima na saudiya mujalladi na ashirin da uku, shafi na ɗari biyu da sittin, sannan rakaman fatawa na dubu arba'in da hudu 44,300 don ka ɗauko wannan abin za ka gani menene suke magana a kayi sun ce yin aiki da talbi wannan ja'izi ne ba su haramta cewa yin aiki da calbi bid'a bane kamar yadda wasu a cikin ma'anan kasan suka tafi akan cewa yin aiki da calbi bid'a ne idan muka kara gaba a cikin malaman salafiyya dai har a yau muna da littafin nan na Muhammad Abdulsalam Khudr ash Muhammad Salam Khudr Shikari shi ma idan ka ɗauko littafin sa As-Sunanu wal Mubtada'atu al Muta'alliqatu bil Azkari was Salawat a wannan littafi nasa As-Sunan wal Mubtada'at idan ka ɗauko babi guda yayi yayi magana akan hukuncin tasbih abin da ya fare bayan yayi babin faslun fi aqd tasbih bil asabi wa annahu afdal min as-subhati wa ghayriha shafi na 173 mujalladi na farko Ya yi fasali akan cewa yin aiki da hannu yafi yin aiki da calbi amma da ya kawo wannan babin sai wani hikima sai ya ce falalan yin jan gurdi da hannu ya yi falalan yin da calbi to a nan idan kun fahimta abin na gaya maku a baya mutum ne kawo yadi guda biyu yace wannan ya fi tsada mana dukkanin su masu tsada ne ɗaya ne fi ɗaya tsada ashe yin calbi jan wuri da calbi yana da lada ya da asali kawai dai yi da hannu ne ya fi kamar yadda malamai suka tafi akai to bayan ya kawo hadisin akan wannan alaikun nabi tasbih wa ta'lil wa taqdisi ya kawo maganan na waqid bin alamil fa innahunna mas'ulatun wa mustandaqatun to sai ya kuma yi fasali mai suna guda akan talbi faslun fi jawazi addi tasbihi bin nawa wal hasa wa ghairihi fasali da zai magana akan halaccin yin tasbihi da yin talbi ka kama talbi kana zikiri ko kuma ka ɗauki tsakuwa ka kirga ko kuma ka ɗauki duwatsu ka tara su ka kirga su domin ka yi wurdi da su wannan duka ya halatta su mene za mu ɗauka ya kawo hadisi ne farko daga sabin annabi muhammadu ba ra'ayin ibn tamiya bane ba ra'ayin bin bas bane hadisi ne fa daga manzon Allah ake tabbatarwa a babin talbi amma sai suna ɗauko magana suna mai da shi kamar maganar ɗarika ne maganan izala ne maganan ƙungiyanci ne maganar bid'a ne ana maka maganar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi ya ɗauko hadisi yace bismillahir rahmanir rahim an sa'd ibn abi waqqas annahu dakhala ma'a rasulillahi sallallahu alaihi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sa'd ibn abi waqqas ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi ya rawaito cewa ya shiga ɗaki gidan manzon Allah tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam mar'atin akan wata mata daga cikin matansa wa bayna dai hanawan aw hafan tusabbihu bihi ya samu ita manzon Allah tana yin amfani da tsakuwa ko duwatsu wanda talibi na zamanin manzon Allah tana tasbihi da shi sannan ya kawo wannan bayani ya tabbatar da wannan magana bayan ya kawo sai ya kawo ruwayan Abu Safiya yake cewa abu safiyan nan maulan nabi isa sallam baran manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama almajirin annabi dan gidan annabi bawan ma'aiki sallama wanda annabi ya tashi idan a ce abin da yake haramun ne ya kamata ai sai mu ji daga bakin shi wannan abu safiya أنه كان يدعو له مطر ويجاء بزنجبيل فيه bihi فيسبه به إلى نصف النهار ثم يرفعه فإذا صلى bihi, به bihi, به فيسبح hatta yumsi sahabin annabi almajirin annabi baran manzan Allah idan har ya wayi gari akan kawo masa fata ne a zuba masa kayan talbinsa ciki zai ta tasbihi har sai ya yi sallan azhar bayan nan a ɗebe sannan idan ya zo da yamma ma haka zai dinga yi har sai dare ya yi har sai rana ya faɗi talbi yake ake da shi sahabin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi kuma daga hujjan malami daga cikin malamin salafiya kuma ba ku kira shi da dan bid'a ba sannan ya ƙara kawo da ruwayan ibn sa'ad a cikin at-tabaqat akhbarana Abdullahi ibn musa akhbarana isra'il an jabir an imra'atin khadamatu an faɗi mata al-husayn ibn ali ibn abi talib annaha kanat tusabbihu bi khaytin ma'qudin fiha an rawaito hadisi daga sayyidatuna fadimatu yar sayyidina husayn yar imamu ali dan yar imam ali yar tuna fatima yar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama tana da tasbi na musamman da aka kulla tun a zamanin tana aiki da shi ɗaya daga cikin jinayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan malamin ku nake faɗi wannan ya ƙara kawo ruwaya wa akharja abdullahi ibn al-imam ahmad fi zawaid az-zuhdi ana bi huraira annahu kana lahu khaytun fihi alfa uqdatin fala yanamu hatta yusabbih sayyidina abu huraira yana da calbi mai dubu biyu ko bacci baya yi sai yayi tasbihi da wannan calbin kuma wannan ruwaya ne daga malamin ba wahabi ya salafi yake tabbatar da cewa calbi sunna ne sunna ce takririyya bayan ya kawo wa akhraja ahmad fi zud an al kasim ibn alrahman qal kana li abi darda'i nawan min al-ajwati fi kisin dabinan ajwa din nan da shi sai na abu dardai sahabin annabi yake calbi. wannan kaga ya ruguza maganin in albani da yake cewa wai sahabbai sun ga calbi sun tsinka to ga sahabbai kuma suna calbi suna yi ashe sai mu dauki wanda ya tabbatar ba za mu dauki wanda yake rushewa ba sannan jaka ne ake zuwa a juye wa sayyidina Abu Darda a cikin sahabbai fa kana idza sallal galata akhrajaha wahidatan wahidatan yusabbihu bihinna hatta yanfadna yakan ciro su bayan yayi sallah jaka guda sai ya karar da wannan buhun duka talbi ne a ciki daya ya aje daya aje daya aje sai ya gama tukunne ya tashi wannan sahabin annabi Muhammad ne sayyidina Abu Darda kuma daga cikin riwayan daya daga cikin malaman wahabiya salafiyya shine wato Abdussalam Muhammad Abdussalam Khudr Ash-Shukairi wanda ya rubuta littafi akan as-sunan wal mubtada'atu al-muta'alliqatu bil azkari was salawat wanda gashi yana tabbatar da cewa lallai yin talbi abu ne wanda yake aikin sahabiyar manzon Allah ne aikin matan annabi ne aikin sahabbai ne kuma hasali ma aikin bayan Allah ne na gari kamar yadda kawo sai tuna tu. yar Imam Hussein dan Imam Ali dan sai tuna Fatima yar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a nan ya kara gaba fa kana idza sallal gadata da wa akhraj ad-Dailami an Ali marfu'an Imam Ali an rawaita hadisi da gare shi al-Imam ad-Dailami Imam Ali yakan dauki talbiya yana cewa ni'mal mudhakkiru as-subh ma dalla da mai tunatarwa talbi yana tunatar da mu Allah Imam Ali idan ya rike talbi yana cewa madalla da talbi yana tunatar da mu Allah inji Imam Ali ni'mal muzakkir as-sidh ma da Allah da talbi mai tunatar da mu Allah wannan Imam Ali ne alaihi salam ba malamai muke so mu kawo na wani waje ko maganganun hadisan sahabbai ko hadisan ma'aiki ba a muna son mu ci gaba da kawo maganganun malaman wahabiya ne wanda suka tafi akan cewa lalle akwai talbi ga nan al imamu Shaukani wanda shi ma mun dauko fahimtarsa al imamu Shaukani idan muka dauko al-bayan malamin mun nan Sheikh Ali Juma a mufti na diyarin misriya ya nakalto maganin al'imam imam shaukani yana faɗi a cikin albayanin limashul azhan shafi na 240 da ka ga abin da shi al'imam Shokani shaukani ke faɗi yana cewa wa kan nakala shaukani kalaman bari an nan qulhu bi nafsihi haythu qal ga magana al'imam imam shaukani wal hadithan al-akharani baya ka hadisai akan maganan calbi wanda aka rawaita daga annabi ya tabbatar da calbi al'imam imam shaukani me ke cewa ya ci wayannan hadisai ya dullani ala jawazi adami ala jawazi addit tasbihi bin nawa wal hasan hadisai sun tabbatar da halaccin mutum ya ja calbi bin nawa in ya so yayi aiki da tsakonkani wal hasa ko kuma aiki da tsakonkani na duwatsu ko kuma aiki da annawa kwallon dabino in ji al imam shokani rahimahullah wa kaza subhati haka ya halatta a yi aiki da tasbi li adamil farik da bayi da bambanci da wannan abin da ake da shi a zamanin manzan Allah in ji al-Imam Shokani wanda shi ma wannan Imam Shokani yana daga cikin wanda ake kirga su da cewa sun yarda da fahimtar Ibn Taymiyyah a musamman a cikin majoritin abubuwan da ya tafi da shi li takririhi lil mar'atayn sallallahu alaihi wasallam domin takririn manzan Allah annabi ya ga mata har biyu suna yi kuma annabi ya daura su ya ce ku ci gaba da yi wa adami inkarihi annabi bai ce ku wazar ba ku daina annabi ya basu suna yi wal irsadu ila ma huwa afdalu la yunafi jawaz kuma koda wani ma ya ce maka ai annabi da yace su ci gaba da yi kuma ya ce musu ga shi ayi da hannu yace to wannan ma baya nuna cewa ai annabi yana su da cewa zai ku bar wannan amma sai annabi yake cewa ku yi wannan ku yi wannan domin idan kace ai manzo Allah ya ce ku yi da hannu saboda yana da falala kaza to sai mu ce ai ga suran alqur'ani qur'ani kutum annabi zai ce sura kaza ku yi ta tana da falala kaza yana nufin ku bar sauran surorin ne ba haka bane ba ana gaya maka falalan yin kaza da kaza ne a shi wannan yake nuna cewa in ji al'imamu shokani ya raddanci masu cewa talbi wai kada a jashi da hannu wai kada a yi aiki da talbi kawai a yi amfani da abin da aka dama idan muka je malami na gaba wanda shine akan sa muke so mu tsaya mai tsaya na karshe shine ibn taymiya ibn taymiya al-harrani idan kuka ɗauko littafin sa fatawa sala ya yi ta bayani akan calbi wanda an tambayi ibn taymiya akan hukuncin aiki da calbi da kuma jawazin yin aiki da calbi matsalolin da aka tambayi ibn taymiya akan calbi yana nan da yawa amma bari mu karanta mas'ala mafi ban mamaki an tambayi ibn taymiya idan muka dauko na littafin nasa fatawa sala yan uwa fatawa sala a fatawa sala din nan wanda na ibn taymiya ne li shaykh islam ibn taymiya al-harrani maktabatul iman idan ka dauko shafi na 193 an tambaye shi wa qala shaykh islam ahmad ibn taymiya shaykh wa qala shaykh islami Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullah Ibn Taymiyyah ya faɗa Allah ya ji kansa fasulun fasali ne wa duk tasbibil asabi sunna yin jan yin tasbihi da yatsu sunnan manzon Allah ne kama kalan nabi sallallahu lin nisa kaman yanda annabi muhammad sallallahu ya faɗa wa mata sabbihina wa kadna bil asabi ku yi tasbihi sannan kuma ku kirga da yatsu fa innahunna mas'ulatun wa mustandaqatun mas'ulatun mustandaqatun da a tambayi yatsunka za su yi magana wa amma adduhu bin nawa wal hasa amma mutum ya ɗauko yana tasbihi ko ya dinga tsaka tsakonkwani ko ya amfani da duwatsu in ji ibn tamiya wa nahwu zalika ko da talbi shine makamancin wa'incan fa hasanun wannan abu ne mai kyau in ji ibn tamiya sabanin wanda yanzu zai ce bid'a ne to waye malaman ku da kuka fahimci cewa wannan abin bid'a ne har ya zamto ma wani matsala ne tsakanin bid'a da sunna a fahimtar ku to ko a fahimtar salafiyya na gamsu da duk wanda zai zauna mu tattauna shi akan tabi ba ma zan fita a cikin malaman salafiyya ba mu tattauna da kai a cikin malaman salafiyya ba malaman musulunci ba malaman wahabiyya ba malaman musulunci ba mu cire maganan mu kawo hadisi da fahimta ta baran ka maka fahimtar sai na ali badan ba ka yadda ba baran ka maka na abu dardai badan ba ka yadda ba baran ka maka na abu sa'id al-khudri ba ka yadda ba baran ka na sa'id ibn waqasim ba ba za ka yadda ba baran kawo maka na safiya da abu safiya da sayyiduna fatima bint al-husayn bin imam ali alaihi salam duk ba zan ka maka ba zan tsaya maka ne in caje ka da matsalolin fatawar malaman wahabiyya. kuma sun tafi akan ayi bi yawa sun ɗauko kwangilan sai sun raba kan musulmi sai sun rushe addinin musulunci sai an maida abu har salima talbi an ɗauke shi an ce kayan kirista ne yushi kirista ke jan talbi kirista ne zai faɗa ga talbi tsaban kawai iya jayayya da tona fitintunu da raba kan al'ummar musulmi an zo wai talbi wai yanzu wai wai na kirista ne kirista ne ke faɗi da talbi yaushe ka taɓa ganin kirista rike talbi yana la ilaha illallah ya illallah yaushe ka taɓa ganin wannan abu kirista abun wuya yake da shi amma ba talbi ba abin wuya yake da shi mukaddari ma a ce kirista suna da shi tunda ni ban wani san kiristanci ba a kaddari kirista suna da shi amma nasu ɗaya yake da namu na musulmi nasu ɗaya yake da namu na musulmi mu dai ga namu nan calbin nan dai da ake faɗi ga dai namu nan ga dai namu nan idan na tambaye ka duk duniya dan baka kwangila ka nemo min calbin kirista irin wannan irin wannan irin wannan ka nemo mini na kirista na ibadarsa da yadda yake yin ta da dalilan yinta, ta dan Allah ka kawo na kirista wallahi in zan baka taba sama baraka ka nemo ba taba sama ba ka nemo ba ga na ibn taymiya yana tabbatarwa yin aikin tarbiyya abu ne ma mai kyau musulunci yana so ba makaruhi ba a'a ba musabi Hassan wannan abu ne mai kyau ka yi aiki da shi domin aikin sahabban annabi Muhammadu ne wahabiyanci kun buɗe kofa jahilai sun shiga cikin ku suna tafatawa suna ta hudubobi na ƙarya malaman cikinku ana so a kunyata su yanzu kamar fanta ne wanda ya zama profeso a cikin ku ba alkur'ani ne a samu wanda bai haddace izu biyu ba izu biyu bai iya karanta larabci na minti ɗaya balle ya yi da ka bai iya yi ana tsokanan shi a garin madina ba an kalli a ce siboyi na tsokana siboyi ana mai kira da sunan siboyi ma'ana ana cewa tsaban zunzuru ta yadda ke lugugu ta na hau wanda bayi bambance wato auzubillahi mu je karatu idan muka zo yan uwa abinda muke faɗi shine gane ibn tamiya da ya tashi masu yake cewa ai wannan sunan manzan Allah ne fa hasan abu ne mai kyau yin aiki da talbi in ji ibn tamiya wa kabata radiyallahu anhu sahabbai a cikin su an samu masu aiki da talbi in ji ibn tamiya man yaf'alu zalika wanda yake yin haka wa kan ra'an nabiyyu annabi ya gani da idansa in ji ibn tamiya ummal mu'minina ya ga mahaifiyar mu'minai mu sai tuna hafsa alaihi salam tusabbihu bil hasa tana tasbihi da tsakuwa shine a talbi yanda ake yin shi tana yin tasbihi da tsakuwa wa akarraha ala zalika annabi yace ke ci gaba dai takririya kenan sunna takririya har ya bata wurin da inda tana jan talbi ma gashi ta yi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Wani ya anna ba ta kano sabbi bi ibn taymiya ce to ai ba ma ku tsaya wajen ma'aiki ba abu huraira ma Allah ya kara masa yadda an rawaito yana jan calbi ne yana jan calbi in ji ibn miya. sai na abu huraira Allah ya kara masa yadda yana yin aiki ne da calbi in ji ibn miya. yanzu yan uwa wannan fatawan ne za ku ɗauka ko ko za ku je ku ɗauki fatawan mai gardama ne fatawar mai musu mai hassada kadiyan nan ba ta da zafi kadiyya ce kawai ta a fahimci juna ba magana ake yi amma a ɗauko fitowar mai hasara a ɗaura shi akan ilimi ibn taymiya fa ya ce abu ne mai kyau abu ne mai kyau sannan sai ya zama a dinga jayayya shikenan duk wanda ya amfani da tasbi dan eh, bid'a ne dan bid'a ne a'udhu billahi abin da rafi mana da shi na karshe fatawa ne shi wani ibn taymiya ba rike talbi kawai muna wurdi ba kamar yadda wasu ce eh a rike carbi amma a matsayin abin kirge kuma ana ɓoyewa <laughs> to bar ku ji idan ka ɗauko shafi na 218 ibn taymiya an tambaye shi wasu ila amma idza qara alquran wa ya'uddu fi salati bi subhatin hal tabtulu salatuhu am la ya shaykhul islam ibn taymiya ga tambaya mutum ne yake sallah ko kuma yana karatun alkur'ani amma yana kirga qur'anin da talbi ko yana sallah a cikin sallan karatun qur'ani yake amma yana jan calbi in ji ibn taymiya tambaya ake masa ibn taymiya shin sa ta baci me hukuncin sallar mutumin da yana sallah ya rike calbi yana ta jajja yana jajja wanda yanzu mutum wani ya gani zai ce to wannan ga wata sabuwar bid'a to bar ku ji hukuncin ta wajen ibn taymiya fa ajaba ibn taymiya sai ya amsa إذا إن كان المراد بهذا السؤال أن يؤد الآيات أو يؤد تكرار السورة الواحدة مثل قوله قل هو الله أحد الإخلاص بالسبحة فهذا لا بأس به yace idan mutum ya tashi sallah ya rike talbi yana ja in kuma yana jan shi a matsayin yana yi ne don yana kidaya innan ayoyi ko sura don kar ya manta kamar yadda shi din abin da muke da talbi yace fa hadha la ba'sa bihi babu laifi har ya buga misali da qul huwallahu ahad kai ɗauka kai ta kulhu wallah a sallah kulhu wallah had kana so kai ɗari ko sittin ko wani abu wannan ma wurin ne mutum ya bayar a fakaice Ka haza la basa bi babu laifi wa in urida bi su'ali shay'un akhar falibayyinhu amma in wani tambaya ake yin ba wannan ba da Allah mun bayani wallahu alam yace Allah ne mafi sani yan uwa nan, wannan karatun ya zama mana rabagar dama duk wani basalafin duniya da yake maka da'awar talbi bid'a ne talbi bid'a ne to yi mai tambaya daya a wayannan malaman da muka rero dan Allah dan annabi waye dan bid'a a cikin su ba zai taba yadda ya ce maka ga dan bid'a a cikin su ba in ma ya ga dama yana so maka rashin kunya ya ce maka wayannan malaman zai ma wayo a wayannan malaman sun yi kuskure a ibn taymiya ba annabi bane to shikenan kai da kake kan daidai kawo malami wanda ya fi ibn taymiya ko makaddari ibn taymiya kuskure to mu namu sunan shi kuskure ko kuma namu bid'a na shi kuskure namu bid'a na shi kuskure wayannan adadin malaman gaura kan malamai a cikin malaman wahabiya dukka sun tafi akan cewa talbiyu sunna ne he kaɗan daga cikin suka tafi akan cewa ja'izi ne ibn taymiya ga abin da ya tabbatar calbi sunna ne ma sunna ne takririya manzon Allah ya ga matansa tana yi a ala zalika ya tabbatar da ita abu hurairah ma yana da calbi mun faɗi yadda yake mun faɗi yadda yake karan mu tafi ga littattafai mu dinga ban katsowa ga abin darda na da shi sa'ad ibn abi waqasin ya rawaito mana sayyiduna fadimatu binti imam hussein ibn imam ibn imam ali dan sayyiduna fadima yar annabi muhammadu tana talbi sahabi mai talbi dubu goma muna da shi sahabi mai talbi jaka jaka jaka jaka muna da shi ga sayyidina abu safiya maula rasulullah na da talbi yau sai ya zamto wannan kadiyar ta kai ga cewa wane dan bid'a ne wane zindiki ne wane wane ne yaya ake yin wannan maganganun ne ka ya ake wannan maganganun abin da cike mana da shi shine yan uwa fantani abin da ya faɗa ya fi da yawan su gaskiya in ya fi su gaskiya kuma albani na farko bature shi ya fara ɗauko wannan fitinan ya kashi cikin wahabiyanci shi ya dauko ce calbi wannan haramun ne ko kaza kaza ko bid'a ne astaghfirullah yana cewa calbi dai ba halal bane kuma ya dauko ne yana ruguza hadisin da ta inganta wanda mun yi ta'akkubin a iya karkanin fahimtar mu da ba ma malamai ba mun tabbatar da abin da malam albani ya zo da shi na cewa wannan hadisin bai inganta ba kuskure yayi da Allah abin masa kuskurarsa ya kama wasu ruwa a cikin masu ruwayan hadisan ya da kuma ya je inganta su a wajen da ke su kafa hujja sannan ya ɗauko maganganun da al'imam al-Bukhari ya rugujo wannan maganganun wajen kafa yi hujja akan hadisin to shi waye za mu kalle shi ga hadisai sun inganta shi waye ne albani Allah ya fi masa akan abin da ya kuskure abin da ya daidai kuma Allah ya karba amma ba za mu zo a tashe mu a addini wanda malaman addinin musulunci duka sun tafi akan haka sahabbai suna kan aiki da talbi manzon Allah a ɗakin matansa ana yi ya ma ya tabbatar har ya bada wuridin da za a ci gaba da talbi sahabbansa sun kai shurin masaki suna yi a dinga kirkirar ruwayoyin ƙarya da ta'assubanci da fitina da sabakan al'umma dan Allah dan annabi ku bar mu mu zauna lafiya abin da yake damun mu a arewa da ƙasar Najeriya ma ya fi ƙarfi mu ba maganar calbi muke ba kai ba calbi ba in yau za a je a yi abin da ya fi calbi wanda na ƙirge ne a ji a ɗauko a yake da shi dan a kira Allah mu ya halatta a a yi mutane suna bukatan a nuna musu su je su kira Allah ko kuna ta neman yi su da Allah sai sun koma hira da taɗi a filin dandali wannan karatun ya zama hujja ga duk wani basalafin duniya kada mu sake jin wani basalafi ya yi magana akan wai talbi talbi sai in ya fito ya karyata ibn taymiya ya karyata muhammad abdulsalam ashukari ya karyata ibn uthaymin ya karyata bin bas ya tsine wa fatawa latina ce in bid'a ne amma ba kai wannan abin ba duk wannan abin da kake yin kawai harare garke kake ba mu ga kana ganin mu ba za mu ci gaba da jin talbi kuma duk wa'azin ka ba zai sa a daina jin talbi ba in kai ne kahuhu wajen wa'azi ba za ka sa a daina jin talbi ba kafin a haife ka da shekara dubu ana jin talbi kuma ko da kuke cewa talbi addini ne na wasu al'umman da ba mu ba yahudawa suka nayi. ya zo shigo addinin kiristanci mu ma ya shigo addinin musulunci to abin tambaya nan da ya shigo addinin musulunci ai abubuwan da ya shigo cikin addinin musulunci da yahudanci ai suna da yawa a zamanin manzon Allah me yasa annabi bai ce to banda calbi ba ashe wannan yana mana shi manzon Allah ya karba wannan abin da ya zo sallah ma yana cikin addinin yahudanci azumi na cikin addinin yahudanci ko muna yi o shikenan da abin da yahudanci suka yi a zamanin annabi Isa da Musa kai da abin da nasara suka azama na annabi isa sai mu mu daina yi to ya mu daina sallah kenan mu daina azumi kenan gashi nan muna ji a cikin suratu maryam yanda Allah ya dinga mu labari yanda Allah ya bamu labari wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati sai mu daina biyayya wa ayyamu annabi isa yayi sa sun yi gana a cikin ali imran ya maryam muqnuti li rabbiki wasjudi warka iman rakin shikenan sai mu daina yin wa'annan dan su sun yi to idan har ma talbi ya zama da asali ashe talbi wani addini ne na addinin Allah tun tun tun tun tuni sai ya zo musulunci kuma bai hana ba ba yanda annabi ya ce haramun ne sai a zo aka maka labari maudu'i a ce maka ibn mas'udin ya zo ya tsitsinka talbi kaza kaza to abdullahi ibn mas'udin ba a tura mana shi ba na farko kenan kuma labarin bata inganta ba in kuma ta inganta ga wanda suke gaba da abdullahi bin mas'udin mun dauke su mun bin masa fahimtansa balle ko bata inganta ba sahabin manzan Allah ne mai daraja bata inganta ba kuma in ta inganta abin da zamu ce to daga cikin ilimin da ya buya Abdullahi bin Mas'udin shine ilimi akan talbi ga hadisai ruwayoyi daga Sa'ad ibn Abi Waqqas karababbu ga Abu Hurairah ma shi tsaban ma sun tsallake kawai talbin kawai malam a ɗauka tun da safe a buɗe a ƙare har yamma ana ga abu darda haka kawai da a yi ta yin calbi saka wannan shine karshen fata wanda mu bayar akan calbi amma idan har hali ya kama wani daga cikin yan uwa salafawa ya sake magana akan calbi da dalili to za mu kula shi insha صلاة وتسليم على طه آمد وآل وآل وصحب مثل طيب يدمه يا مسو يا من زن الله صلى الله عليه وسلم شيخ إبراهيم إنياس yana cewa la in saddani alkabari ahmada sarbahun sarbahun wawan daji marar iyaka idan ya sare ni an kabari hamada daga barin ziyartar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ina kaulaha manzon Allah yana birnin madina in wannan dajin ya sare ni zuwa barin ziyartar kabarin annabi muhammadu to wannan dajin ta ji sarai masadda ni shahi da harfar sau guda ɗaya bata isa su hana ni ba son annabi Muhammad ko ita dajin za ta zo ta shiga cikin zuciya na ne ta hana ni son to saboda haka bata isa ba saboda haka ahirnata ta shiga ta sare ni barin zuwa ziyarar kabarin manzon Allah amma na bata isa ta zo ta hana ni son da nake wa manzon Allah a cikin zuciya na ma kaga dai yanzu dai magana ya kare aiko mm. yawwa wama sadani an zikirihi a zulazili faƙad za a dani ta zikara ba a muwabbi a wani baiti yana cewa wa in ya ku ji su ma ni bi sin ina ne bi ruhi na dalma bobe sitiral jamaliki wa in ya ku ji in fa wannan gangan jikin nawa in ya kasance kullum kuna kallonta a cikin senegal to ku sani fa jikin ne kuke gani bi ruhi na dal mahabubi ruhi na kullum yana tare da annabi muhammadu ma'ana zuciyata kullum tana cike da son annabi muhammadu kuma manzon allah ya ce almar'u ma'aman ahabba hmm. wa ma saddani an zikirihi azul azilin faƙad zadani tazkara baha muwabbihu azul azilin zargi mai zargi kushe mai kushe zagi mai zagi wa ma saddani an zikirhi to bata isa ta hana ni ambaton manzon Allah ba bata isa ta hana ni yabon manzon Allah ba hmm. bata isa ta hana ni maulidin manzon Allah ba malam inda kushe da zagi da cin mutunci zai sa a hana a daina maulidin manzo Allah da ai yanzu shekara arba'in da biyar da aka yi ana kushe maulidi ai da yanzu ba labarin maulidi <laughs> amma abin mamaki inda kasan wutan daji kullum cinye duniya take yi kam gaba daya ni ina cewa baba to in ka hada in ka hada a Nigeria in ka hada a Nigeria ka hada na Afirka in kana na duk duniya kaga kawai ka sawa kanka damuwa ne da bakin ciki kawai ya dinga kashe ka kullum ka dinga gani abin da zai ata maka ne a banza gobe da ka kora ka bari da ya yafi maka alkhairi mm. to shi yasa shi ce wa ma saddani an zikirhi azru azrin zargin mai zargi bai isa ta hana ni an baton manzon Allah ko soyayyar manzon Allah ko salati ga manzon Allah ko maulidi manzon Allah ba mm. almuwabbihu shi mai zargi na ma fa bai sani ba ne fa lokacin da yake kushewa yake zagi na fakad zada ni tazkara taha yana kara mu son annabi muhammadu ne lokacin da yake kara kushewa to yana kara mun kaunan annabi muhammadu ne lokacin da yake kushewa to yana kara mun soyayyar annabi muhammadu ne a zuciyana shi ibrahim ya ce lisani wa kalbi da zikiru muhammadin wa man haluhu hali madada ya shibahu hmm. lisani wa kalbi, harshe na da zuciyata zikiru muhammadin kullum halinsu shine ambaton annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a dahara matukar zamani a kowace zamani to ni harshe na kullum da'iman 24 hours ba ta da aiki in ban da yabon manzon Allah in ban da salatin manzon Allah in ban da shauki manzon Allah in ban da faɗin manzon Allah hmm. wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kam aj'aluka ya rasulullahi nawa zan sa maka salati a cikin lokutan da nake da shi manzon Allah ya ce masa duk abin da ka so ya ce to ya rasulullahi zan raba hmm. rayuwa ta kashi uku ɗaya ya zamanto salatinka ne ya ce ka kyauta amma inda ka kara da ya fi maka alkhairi mm. ya ce to zan raba shi kashi biyu rayuwata mana a cikin 24 hours da nake da shi rabi ya zamanto salati gare ka rabi sauran ya to sauran sungulloli na ya ce ka kyauta inda zaka kara da ya fi maka alheri ya ce to sulusai ne duk zan bayar in rike sulusi guda ɗaya ya ce ka kyauta amma inda ka kara da yafi maka kai ce ya sullahi duk lokuta na, na sa shi ya zama to salati gare kai ce izan to in dai haka ne to ka rabu da bakin ciki duk bukatunka Allah zai biya maka inji Muhammadu Rasulullah saboda haka wa man haluhu hali duk mutumin da halinsa ya kasance irin halina ma'ana mutumin da duk ya kasance kullum harshensa salatin annabi yabon manzan Allah zikirin Allah da manzan Allah to ya ku zai daukaka a duniya madaddahari a kowane lokaci فإن قرين mar'i حقا حبيبه ولو كان بعد بين زينه فيفصه قرين المرء abokin zaman mutum hakan da gaske habibuhu masoyinsa ne fa inna qarinal mar'i hakan da gaske habibuhu masoyinsa ne walau kana bu'dun baina zaini ko da akwai nisa a tsakanin wannan masoyan guda biyu wannan abokanan guda biyu to fayyusahu za a bata wannan nisa almar ne ma'anan fasaran almar umma aman ahabba shi masoyinka ko a makka yake ko a lagos yake to kana jinsa kamar kullum kuna tare ne makiyi kuma ko katanga da katanga kuke da shi nan gidan malami gidan mahauta gidan mai kai gidan mala wallahi duk kuɗi ba sai kun kone ba Allah ya wace ko in kina neman tashi hankali ke gobaran mai sai dan Allah ya taimake ka gudu da wuri Na kai mai zargi na, dan me nake son Annabi Muhammadu? Don me nake yi maulidi? Wa inna ila khalqalki. Shi fa Ubangijin halittan gaba ɗaya, Ubangijin da ya halicci sammai da kasai abdurrahman ya hubbu ala hubbi khairulaki ko baka ji ba malam mutawakkil <laughs> shi Allah ba ya hada sosa da son annabi a go daya ai yanzu abin zargi ai Allah ne ko kai da kake cewa an zuka ba ko kuma an kai annabi inda bai je ba ko ka ba to yanzu tashi farko dai Allah ya haɗa sonsa da son manzan Allah abu ɗaya wani in kuntu hibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah to yanzu ya za yi karaba Allah da manzansa Allah ya haɗa sonsa da son manza kai Allah cewa ma man yuti'ir rasula faqad ata Allah in ka bi a guri yana cewa wa tiula wa rasula wa Allah ya ce a'a duk ba ku fahimci karan ba muradi shine ku bi manzon Allah in kuka bi manzon Allah ni kuka bi hakika ni kuka bi inji Allah subhanahu wata'ala an bayan can? to saboda haka tun farko ma dai kai mai zargi tukunan baka ci riba ba ya mani wa bihu ya kai mai zargi wa inna ilahal khalqi abraja hubbahu ala hubbi khairil halki ya mani wa bihu ka zaɓa a tulhadi ka ba a rabbi wata zika ruho ta wa ka zaɓa a hakanan bin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam alhaji mai shiryarwa ka rabbihi kamar bin allah ne hmm. yanzu misali a baitin abin da zaka lura shi so sai so mm. ya tabbata kafin bi yake tabbata a famina mm. yawwa idan so bai tabbata ba to za a yi a samu munafurci a cikin biyayya shi sa shehu farko yace wa mm. ina ilakhal khalqi abraja hubbahu ala hubbi khairil halki ya man yuwabbihu duk mutumin da zai ce maka koyi da manzan Allah shi ne so kariya ne ba haka ba ne. in ka ce mana bin manzan Allah shine son manzan Allah to ya aka yi aka samu munafukai cikin sahabban manzan Allah ka zo ka ba mu amsa ya aka yi aka samu su su dan saluda karshe suna sallah bayan manzan Allah suna azumi tare da manzan, kai hatta jihadi suna tafuta tare suna sunatul munafiki na a filin jihadi ya sauka kuma haka bane to saboda haka bi ba shine gaya ba a soyayyar ta tabbata a zuciya ka ji ka fi son annabi fiye da iyayenka fiye da matanka fiye da kowa sannan shi ne biyayyan zai tabbata ido a rufe mm. kamar zan ce ko mm-hmm. saboda haka duk sahabban da suke iya suna cewa ya rasulullahi fidaka wa ummi ya rasulullahi manzo ya umma ya rasulullahi mun ba da fansan mu da babanmu wayannan duk soyayyan ne ta rinjaye su ai sai na umar baya bi manzan Allah amma bai wadatu da wannan bin da yake manzan Allah ba sai da ya ce ya rasulullahi wallahi la anta ahabbu ilayya kai ne mafi soyuwa gare ni daga iyayena da, da, da matayena da dukiyana banda kaina manzan Allah ya ce masa ya Umar ilam la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi allati baina jambayhi rawahu imam buhari. ɗayan ku imaninka ba za ta cika ba sai mutum ya so ni fiye da ran da yake tsakanin hakarkarinsa kuma manzala ya ce la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina imanin ka ba za ta yi imanin mutum ba zai kasance la yuminu ahadukum ɗayan ku ba zai yi imani ba in baka yi imani ba kuma sallar ka bata karbu ba azumin ka bata karbu ba hajjin ka bata komai na ka bata karbu ba ka bai ce ko saboda haka manzala ya bada sharadi imanin ku ba za ta cika ba sai na fi sai na fi soyuwa a wajenka sai ka fi so na fiye da iyayenka da ƴaƴanka da mutanen duk duniya shi ma imam buhari ya rawaito wannan hadisi to kaga magana ba koyi ake magana ba soyayya ta fara zuwa sannan koyi ta zo amma koyi in ta zo soyayya ba ta zo ba to wannan shine mutum zai kai mutum munafurci zai kai mutum kafirci a yanzu mu dawo mana shi wannan zulhu wai sara ai ba kafiri ba ne musulmi ne jihadi ma aka je aka ciwo ganima sannan manzan Allah ya yi rabiya saboda akwai wani abu a zuciyarsa masoyan manzan Allah ai ba su kawo kuka ba ya tashi ya tsaya sai a gaban manzan Allah ya ce ijil rasulullah ijil ya ce kai adalci ya muhammad manzo Allah ya ce wailaka ya zul huwaisara man ya'dilu idza lam a'dil waye zai yi adalci ni annabi Muhammadu in man ya adalci ba kaga a siffar wayan nan zul a siffar wayan nan munafikan da manzon Allah ya gaya mana manzo Allah cewa yayi ya haqiru ahadukum salata umma as-salatihim dayan ku in ya ga suna sallah zaka raina sallarka da na iyayenka akan irin sallar su kaga sun fi kowa kyan sallah Ya a kuma salata hun ma'a salati wa hin ma'a siyami kyan azumin ku ya Kyan azumin su fi na kowa wa qira'atihim ma'a qira'atihim sun fi kowa kyan karatu amma manzo Allah duk da haka yace me yace musu yamrukuna min addini kama yamruku sawa an ramiya suna fita daga addini kamar yadda kibiya take fita daga daga kibi daga, bakarta sun mala ya uduna kuma mazalaci ce kuma in sun fita ba sa sake dawo musulunci sun tafi kenan karshen manzon Allah ya ce law adraktuhum da na riske su la aqtulannakum qatla adin da na kashe su kisan adawa inji manzon Allah kuma a siffar wayannan ta zulhuwaisara imam buhari da kansa ya siffanta mana siffar zulhuwaisara ya ce shi shugaban nasu yana da dogon kassun lihiya yana da dogon gemu kamar zan ko sannan kuma ya ce yana da dangalallen wando to wannan siffar na waye ka yanzu can sannan a ruwayar imamu ali cewa ya yayi kuda sa'ul asnam su wayannan kungiyan yara sun fi yawa a ciki kuda sa'ul asnam suna da kana eh, sufahawul Su wawaye ne a zance duk abin da ya zo bakin su suna fitawa kafiri mushiriki dan bidiya dan kowanne iri zance in ya fito yana fita daga bakin su za su gaya musulmi yan uwansu to kaga abin ba wai koyi bane a'a daga ainihi beginning ne ya faru daga soyayya shi wanda kake son shi ba duk abu ya faɗa saboda soyayya ta riga ta ji zuciyarka saboda haka shau ya ce ka zaɓa atul hadi haka nan biyayyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ba a rabbihi a ah, bi'ullah wa rasula man yuti rasula faqad ata Allah haka Allah ya ce Allah ya hada bisa da bin manzon Allah a abu ɗaya. wa zikaruhu Allah ya hada ambatansa ta zikaruhu da ambatan manzon Allah a abu ɗaya. in an ci ashadu Allah ilaha illallah dole kana so baka so kace wa ashadu anna muhammadur rasulullah bi kulli azanin zikiruhu wa sana'uhu wa fi zikri madhul mustafa wa kamaluhu duk zikir duk kiran sallah da ake yi a duniya in ka ci an aka ci ashadu Allah ilaha illallah za ci ashadu anna muhammadur rasulullah wannan sunan kuma ka ji girmansa mm. idan aka ambaci wannan sunan mutum bai ce sallallahu alaihi wasallam ba manzala ya ce a tadari manil bahilu kun san waye ne bahilu wace na karshe a duniya sai sahabai suka ce wanda baya kyauta baya alheri manzala ya ce ah, ba shi bane mm. albahilu man zukirtu inda hu wa lam yusalli alayya wanda aka ce muhammadu rasulullahi bai ce sallallahu alaihi wasallam ba to ba marowacin da ya kai shi mm. sai jibrilu Allah ya turo jibrilu ranar juma'a ai aka ce kes din ya fi haka ba magana marowaci ba a kes duk wanda aka ce muhammadu rasulullahi ai ya tashi daga marowaci ranar juma'a ba a zo ba ma sai ranar juma'a saboda a sanarwa duk duniya kowa ya sani manzala zai hau mimbari sai aka ji ya ce amin ya sake step na biyu aka ji ya ce amin ya taka step na uku manzala ya ce amin bayan aka yi sallan juma'a an gama sahabbai kasan duk abin da ya faru suna tambaya saboda sun san akwai karatu a gurin mm. ce ya rasulullah eh mun ga fa kai abin da baka taba yi ba lokacin da kana hau bari kowane taku mun ji kana amin amin amin sau uku yace kwarai kwa lokacin jibrilu ne ya zo mu mahallu shahid shine a lokacin yace ya rasulullah duk mutumin da aka ambace ka aka ce Muhammadu Rasulullahi bai ce sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya yi kulin kulin kubura da shi Allah ya nirka da shi ya turmuza hancinsa ya ɗauke shi ya jefa shi cikin hutun jahannamu kes bai girma ba ka gane ko kuma sai me zai biyo baya sai sai manzon Allah ya ce amin mm. Allah kes din akwai wasa cikin sa ba wuce maganar rowa ba mm. an wuce maganar rowa jibrilu yayi addu'a ko wane ne shi aka ambaci sunan manzon Allah bai ce sallallahu alaihi wasallam ba munafiki ne mutumin banza Allah ya turmuza hancinsa zuwa wuta manzon Allah nabiyu rahmati nabiyu taubati yace amin kaga wannan addu'a is a special one ba ba wani hijabin da zai rike wannan hadisi faman baya al-muqtara bawa bai'un lirabbi ilahil arshi zalika ashmahu faman baya al duk da ya hada hannu da duk mutumin da ya haɗa hannu da manzon Allah to ya sani fa ya haɗa hannu ne da Allah subhanahu wa ta'ala wannan annabi ba abin wasa bane wai wannan mutum mutum ya dangale wando ya bar dogon gemu ya ce wai annabi mutum ne kamar akwai tababbe irin wannan mutumin da in ka haɗa hannu da shi da Allah ka haɗa, mutumin da ambatonsa da ambaton manzon Allah abu ɗaya Allah ya haɗa hmm. amma da lokacin da Allah ya halicce shi da ya hura masa rai yana bude idansu abin da ya fara gani shine Allah ya hada sunansa da sunan annabi Muhammadu a daya lokacin da ya ci itace aka cire shi daga aljanna hmm. aka sauko da shi duniya ya yi miya Allah zai gafarta masa bai samu ya gane ubangiji ba hmm. Allah ya yi fushi sai can ya tuno da wannan sunan da ya gani tare da sunan Allah ya ce ya ubangiji ka kafarta mu dan annabi Muhammad ya ce ya annabi Adamu ya kai ka san Muhammadu ban halicce shi ba ya ce ya ubangiji lokacin da ka halicce ni ina bude ido na abin da na arba da shi shine naga ka hada sunanka da sunansa abu daya wannan bawan idan bai kai ba ba za ka hada sunanka da sunansa abu daya ba ya ce kwarai kuwa Adamu ya ce ba dan shi ba da kai ma ban halicce ka ba saboda ka je kana gafarta maka shine shi ibrahim yake cewa faqas satara rahmanu fil arshi zikru abul bashari min za a tahu na waluhu to yanzu anan faman baya al mukhtara wanda duk yayi mubaya ma'ana ya hada hannu da manzon Allah fa huwa mubayi'un li rabbi ilahil arshi to ya sani fa ya hada hannu ne da ubangijin al'arshi me Allah ya ce yadullahi fauka aidihim mm. faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsi hmm. innal ladzina ka kira innal ladzina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi aidihim. hannun annabi ne a kasa sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka zo suka yi masa mubaya'a an sayyidina usman yana makka manzo Allah ya dauki hannunsa daya yace wannan hannun usmani ne ya daura akan hannun sahabbai amma Allah yace yadullahi fawqa aidihim. hannun Allah ne akan saman hannayensu da aka je lokacin yaki da maza Allah ya ego yashi ya gwasa wa kafirai Allah ya ce wa ma ramaita ba fa kai ne wannan ba kai kai jifan ba fa sai kuma aka zo aka ba tabbatar da magana aka ce iz ramaita a yayin da ya sulai kai jifan to ba kai kai ba fa walakin Allah harama Allah ya ce ni nayi wannan jifan zalika ashmahu kafani wadadul khatimi ba muhammadin مودته إندي من السم أرسه la ilaha illallah kaya annabi akwai daɗi ya fani widadul haɗimi faha muhammadun mm. ce ibrahim ya ce to ni fa ya ishe ni soyayyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hatimi cikamaki mai suna ɓaha wallahi soyayyarsa ni ta ishe ni duniya da lahira muwaddatuhu kuma son annabi sallallahu alaihi wasallam arsahu ah, muwaddatuhu soyayyarsa indi a wajena arsahu shine mafi tabbata mina summi daga kurman dutse sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana ah, soyayyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yan uwa wallahi soyayyar annabi muhammadu ita ce gaya abinda allah yake nema a wajenmu idan muka bi allah muka bi manzan allah muka so annabi muhammadu to komai namu zai zo da sauki a lahira allah ka iya